kalangu studio kalangu haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci ada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu Karfafa dangantaka tsakanin kasashen g Sahel domin fuskantar hare-haren ta'addanci a yankin Sahel shugabannin kasashen kungiyar g Sahel a haduwar su ta yamai a ranar jiya sun yi kira ga tallafin gamayyar kasa da kasa. masu neman mafaka sun bayyana ɓacin ransu na rashin girmama 'yancinsu na waɗanda suka tsira daga yaƙe-yaƙe da kuma 'yan gudun hijira sun yi zanga-zanga a cibiyar hcr da ke agadas a yau da safe za ku ji karin bayani. sai kuma shirinmu na kowace ranar litinin zai mai da hankali kan batutuwan biyan kudin kisan laifi da kuma wato biyan kudin diya da mai laifi zai zuba ga wanda ya aikata laifi kansa da kuma bitalmanin ƙasa. To madalla yanzu ga labarin naku daki-daki shugabannin kasashen mambobin kungiyar shi Jisankin Sahel guda biyar Nijar, Mali, Burkina Faso, Chadi da kuma Mauritania sun ɗauki niyya jiya a nan Yame na karfafa haɗin gwiwar su bayan harin Inates na ranar Talata goma ga watan Disamba da ya gabata tare da kuma kiran gamayyar kasa da kasa da su ba da tallafi domin kawar da ta'addanci a yankin Sahel. Michel Deji ya tattara mana eh, rahoton ƙarshe na wannan taron gaggawa. Shugaban kasar Nijar ya mika godiyarsa zuwa ga takwarorinsa na G5 Sahel da suka zaɓi zuwa kasar Nijar domin nuna kullin zumurtarsu da kasar Nijar da al'ummarta da take cikin tashin hankalin garin Inates. yaƙin da 'yan ta'adda suke yi da sojojinmu ina ganin cewa yaƙi ne da suke yi ga dukkanin yankunanmu. Yaƙi ne da suke yi na cakula lissafin jama'a Kenan waɗanda suke yin wannan abun to su sani laifin da suke yi ya fi gwagwarmaya da 'yan ta'adda suke yi. Bayan buƙatar shirin minti ɗaya da aka yi dalilin rasuwar sojoji saba'in da 71 na Inates, shugaban Burkina Faso kuma shugaban G5 Sahel ya bayyana fatan cewa wannan zaman zai fito da kwaskwarimar ba da shawarwari ga kalubalen tsaro a Sahel, Roch Mark Christian Kabore. Ƙoƙarin da muke yi har kullum yana ƙara ƙarfafa zumuncinmu kuma yana sa zaman lafiya ya tabbata a cikin ƙasashenmu. Don haka lokaci ya yi da za mu kama juna. mu murƙushe wannan bala'in da yake so mamaye mu don haka muke miƙa kira ga duka 'yan ƙasa har zuwa ƙasashen waje kowa ya kawo ƙoƙarinsa. Shugaban ƙasar Nijar Isufu Muhammadu ya kuma miƙa jinjinarsa ga kafa sabon ban tsarin aikin takuba da zai ba da dama tare da tattara sojoji na musamman na turai da ƙarfafa aikin barkan. Fasara Rakiya Arimi da kuma Muntari Muhammadu a cikin wata sanarwa ta ranar 14 ga watan Disamba, gwamnatin kare hakkin ɗan adam na CNDH ya yi Allah wadai da har-haren ta'addanci kan jami'an tsaron FDS a yankuna a gado a Tawa da kuma Inates a tilabiri a ranakun tara da goma ga watan Disamba. Ƙungiyar CNDH tana kuma kawo bayanta ga jami'an tsaro da ke fagen daga da ke yaƙi da ta'addanci ta yi kira kuma ga al'umma da ta ƙara bada da taimako ga jami'an tsaro da kuma kasance a cikin kota kwana haka kuma tana kira ga dukkan 'yan ƙasa da su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin hana masu neman kawo tashin hankali su ci nasara in ji sanarwar. Idan aka kawo ƙarshen jama'an tsaro to za a kawo ƙarshen jama'a in ci wato sakatare janar na ɗaliban jami'ar Zandar a cikin wata sanarwa ta ranar 13 ga watan Disamba bayan harin Inates na ranar 10 ga watan Disamba da ya gabata ɗaliban Zandar sun kawo goyon su ga sojojin Nijar. Magaji Muhammad Mustapha Isaka sakatare janar na ɗaliban jami'ar Zandar a cikin rahoton Mustapha Mamman Sani. Muna fahimta al'umma ne ake hari saboda da zarar an murkushe dakarun tsaro to baya shakka al'ummar an murkushe su kenan. Ana ƙoƙarin samar da marayu barkatai ba za mu taɓa yarda ba. Idan yanke hulɗa da turawa ne mafita to muna na'am ga shugabanninmu da su yanke hulɗar tun daga yau. Saboda fiye da kashe arba'in cikin ɗari na arzikin duniya yana cikin ƙasashen Afirka ne. Amma tare da haɗin bakin turawa a yau ƙasashenmu ne suke baya. Kinan lokaci ya yi da shugabanninmu za su mayar da hankali a kan kimiyya a horar da jama'a da za su kirkiro da hanyoyin ci gaban afirka mu ba wai mu zura hannu ba idan ka ga sojan faransa ko amurka za ka ga sojoji fiye da biyar na nijar suna rike shi wannan wani irin saɓani ne haka fassarar muntari muhammadu kenan ɗaliban ƙungiyar esn reshen lisai da kuleja a Maraɗi sun yi wani yajin aiki a wannan rana ta litinin yau 'yan makarantar da sun yi hakan ne domin kawo goyon bayan su da alhini ga jami'an tsaron da suka kwanta dama a cikin harin inates a cewar mai kula da watsa labarai na kungiyar abdu labo aminu sun yi kuma allah da kasancewar sojojin kasashen waje a nijar a cikin rahoton muhammad mamman Sashen lise da college mun yanke shawarar kauracewa ajujuwan daukar darussa na tsawon awoyi 24 kuma muka ga ya dace mu karfafa wa sojojinmu gwiwa a kan yaƙi da suke yi a cikin ƙasarmu. A bangaren ƙungiyarmu, muna ta shiri na gwagwarmaya domin kin amincewa da sojojin ƙasashen waje da suke shimfiɗa a cikin ƙasarmu. Ta hanyar ESN za mu kwatanta wa hukumominmu na cewa ba mu yarda da kasancewar barikin sojojin ƙasashen waje a cikin ƙasarmu ba saboda kasancewar mutuwar su bai da alaka da tsaron kasar mu. Na rien à voir avec eh, la sécurité eh, de notre pays. Ƙungiyar Turnon Page ta gusa taron gangamin ta zuwa ranar Lahadi 29 ga watan Disamba mai zuwa domin Allah wadai da kasancewar sojojin Faransa da na Amurka a wannan kasa ta ta Nijar. wanda aka soyi a ranar jiya 15 ga watan Disamba. Wannan taron gangami ya hana bisa wani wannan taron gangami wato an hana shi ne bisa wani kuduri na hukumin birnin yame Michael Zodi na Tunan Lafage a cikin rahoton Musa Hassan. Hitawa da muke so mu yi don mu nuna ba mu nan ga dadi daɗi da zaman da muke da wannan sojawan kasashen waje ana ta kashe mutane saboda shine mun so mu yi wannan jenin gwano muna cikin shirye-shiryen wannan jenin gwano wani abu ya faru a nates za mu yi addu'a rayuka da muka rasa hukuman yamai ya rubuto mun takarda yake muna a wannan jerin gwano nan babu shi muka ce to ba ka iya ka rubuto mun takarda hakan ga ka ce mun babu jerin gwano ai akwai ka'idodi da ya kamata a bi kahin a rubuto mun wannan takarda amma muka ce ya kamata rana 29 na wanga wata disamba ko ina ko wane jiha ya kamata mutane su hito da pipi don su gwada kasanmu ba mu yarda da sojawan haya da suke nan Wata motar ƙungiyar Medecin du Monde Belgique MDM tare da mutane bakwai da ke cikin motar da ke kan hanyar zuwa Tawa ta ce karo a ranar jiya da harin wasu mutane ɗauke da makamai wajen ƙauyen Tirgirwit a nisan kilomita 60 da birnin Agadas kan hanyar Tawa a cewar daraktan 'yan sanda na Agadas Isufu Ali Haruna mutane bakwai ɗin an bar su cikin daji a yayin da aka tahi da motar. A Agadis masu neman mafaka fiye da dubu biyu sun bar sansaninsu da aka tsugunar da su tun yau da shekaru biyu. Za a kai su wani reshen yanki na hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Alluna ga hannu inda aka rubuta mu matsalar yaƙi ta shafa waɗanda mutane suna waɗannan mutane suna Allah wadda da rashin girmama 'yancin waɗanda suka yi fama da yaƙi da kuma 'yan gudun hijirar ƙarin hasken modi abdullahi kakakin masu neman mafakar a cikin rahoton anise karim sun yi tarzoma ne saboda alkawarin da hcr suka yi ba su cika ba akwai jama'a da suka yi tsawon shekaru biyu zuwa uku ba su samu takardu ba mun nuna rashin jin daɗin mu ne wanda idan ba mu samu biyan bukata ba za mu sauka a oem akwai 'yan ƙasashe daban-daban kamar kamaru chadi da dai sauransu muna so a samu muna da takardu kamar duka abubuwan da 'yan gudun hijira suke da bukata koma yaya ne a tabbatar da an bamu 'yan On nous donne les statuts soit pas, soit on nous donne. A ranar Juma'a aka kawo ƙarshen horo ga ɗaliban iftika guda 25 a nan birnin mai kan dabarun zamani na aikin jarida da kuma sadarwa da ofishin jakadancin Amurka da ke nan ya mai ta ɗauki nauyin shiryawa. mun karu da dabaru da dama kan labaran karya kuma kan yadda za a gano su in ji ibrahim abdurrahman haru daga cikin ɗaliban da suka amfana da horon a cikin rahoton zainabu abdu Mun kai mu 25 da muka halarci wannan horo daga Litinin zuwa yau bisa sabbin fasaha na yada labarai da aikin jarida da sadarwa. Gaskiya a tsawon satin mun koyi abubuwa da dama bisa labaru da basu da tushe da yadda za a binciko sanin gaskiyar labarin. A matsayin mu na masu fatan zama 'yan jarida waɗanne dabarori za mu yi amfani da su wajen kaucewa irin waɗannan labarai na ƙarya. Gaskiya mun koyi abubuwa da dama. appris beaucoup de choses. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. yanzu sai kuma mu na musamman duk mutumin da aka tabbatar ya aikata laifi za a yanke masa hukunci bisa umarnin babban alkali ko kuma lauya da zuba kuɗin tara ga bitalmanin ƙasa bisa ga nauyin da gwamnati ta ɗauka a matsayin gudun mota na gudanar da wannan aiki kuma bisa laifin guda wanda lamarin ya shafa da ma'aifan nasa idan ƙanani ne suna iya tambayar diya kan barnar da aka musu ta jiki ko kuma ta hankali da mai laifin ya aikata kuma guje maimuna gazibo ta bada ƙarin haske a cikin rahoton balkisa hamidu Duk wanda aka kama da laifin taka doka sai ya biya ƙasa kashin laifi na lokacin da aka ɓata wajen gudanar da shari'arsa, sannan kuma zai biya diya ga wanda ya yi wa laifin, in ji Juju Goje mai Maimuna Zibo. Misali in akwai al'amarin fyaɗe lokacin da aka samu mutumin da laifi, Juju na iya kafa cin tara iri biyu. Da farko dai akwai cin tarar hukunci, in gwamnati na tuhumar ku da wani laifi, gwamnati tana sa kuɗi ta samu duk abubuwan don ci gaba da gudanar da shari'ar. game da wannan kokarin ne gwamnati take cin kutara. Ko menene kashin laifi? Tara wani dunkulelen kuɗi ne da ke cikin kundin hukunci. Misali ana iya ce muku dalilin faɗi za ku yi kurkutun shekaru goma misali da kuma a ci ku taron jika saba'in. Jika saba'in kinnan tara ce da za a zubawa asusun ƙasa don ɗaukan nauyin al'amarin. Dukkan lafuka gwamnati tana kafa dokarta tana iya cewa juju tarar jika hamsin zuwa miliyan miliyan ɗaya. Akan hakan juju yana da hanyar kafa muku tara tare da yin la'akari da tsamin laifin in jika hamsin kin ce ko miliyan ɗaya ne za ku zuba. To menene diyar da ake biyan wanda aka yi wa laifin? a Laifin faɗi ana yanke muku hukuncin kurkuku da kuma tarar jika 62 da za ku zuba wa gwamnati. Wannan tsakanin ku ne da mai shari'a da gwamnati. Diyar kuma wanda aka yi wa laifi na iya cewa saboda kuntatawa rayuwar shi da aka yi yana buƙatar da juju ya sa ku zuba mishi misali 500 ko miliyon ɗaya. Wannan shine ake cewa diya sabilin kuntata mishi da aka yi. Misali a al'amarin jimuwa ku jima wani misali ya biya kuɗin maganin shi da ya kai jika hamsin yana iya ɗora muku tarar jika ɗari biyu jika hamsin na magani ɗari da hamsin kin kuma don wahalar da ya sha. To wani irin bambanci ne a tsakanin ita diya da kuma kashin laifi? Tarar prokirarkin ƙasa ke iya yanke ta ko kuma jujuma yana iya ɗaukan niyyar yanke wannan tarar na gwamnati. Diyar kin kuma wanda aka yi wa laifi kaɗai ko kuma iyayensa in yaro ne ke iya ɗaukan niyyarsa. Tarar tunda cikin asusun gwamnati yake shiga kullum kundin hukunci yake yanke shi amma diya a'a nan juju yana da inci diyar da ake lissafi a ka shine na hatsarin hanya nan kundin sima yana duba tsananin al'amarin ne ya tsaida nawa ne juju zai baku To madala sai kuma kada ku manta ta studio Kalangu ta Muktar Hamadu zata mai da hankali kan baje kolin safam karo na goma sha ɗaya da aka yi a nan birnin mai wacce riba ga tattalin arziki kuma ga waɗanda suka wato gabatar da kayayyakin nasu. Ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. A gaya. Tare da Radio Fara'a. Lamba uku zangon FM. a Tesawa. Tare da Radio Tarmamuwa. Lamba 97.5 zangon FM a birnin Kwani. Tare da Radio Niya. Lamba 97.5 zangon FM a Balle Yara. Tare da Radio Dalol. Lamba 96 zangon FM. Studio Kalangu.